This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke bagana kan mitoci 25 da 31 da mita 41 ko gidan rediyo amfani ko fara ko sarauniya ko nomad FM da kuma dalol murya arewa a jamhuriyar Nijar. kuma kai tsaye ta kafar sadarwar intanet za a iya samun mu a biyu hausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu mu assalamu alaikum kabiru fage ne tare da bello habib galadanci ke farin cikin yan haka la shirye-shiryen ma daidai wannan lokaci kafin cin abin da ke taskan mu ga bello da kanun labarai To a kwana shida kenan yau tun bayan da Isra'ila ta fara kai farmaki domin dakatar da har-haren rokoki daga sojojin Gaza, a inda yau Litinin jami'an lafiya a Palestina suka ce harbin sama daga Isra'ila ya kashe akalla mutane guda goma. Masu tawaye a jamhuriyar demokaradiyya ta Congo na neman gwamnati da ta buɗe tattaunawar zaman lafiya a cikin awa 24 ko ta ci gaba da ganin rigingimu. Rigingimun nan dai sun saka dabinnan mutane sun gudu sun bar gidajensu. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa Cambodia inda zai haɗu da shugabannin ƙungiyar ƙasashe goma na kudu maso gabashin Asia wato asia. To a gaishe ka bayan labarin duniya za a ji rahoto ne kan ziyarar aiki da shugabar Barack Obama ya kai ƙasar Bama da kuma batun kafa doka ta ɓaci da gwamnatin jihar Taraba ta yi sannan kuma a ji shirin ilimi garkuwar ɗan adam amma duk sai bayan an saurari labarin duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwana shida kenan yau tun bayan da Isra'ila ta fara kai farmaki domin dakatar da hare-haren rokoki daga sojojin Gaza, a inda yau Litinin jami'an lafiya a Palestine suka ce harbin sama daga Isra'ila ya kashe akalla mutane guda goma. Ma'aikatan asibitin sun ce, akalla Falastinawa guda tamanin da bakwai ne aka kashe tun bayan da Isra'ila ta fara kai hare-haren larabar satin da ya wuce. Rokoki daga palestine sun kashe fararen hula isra'ila guda uku. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai har-haren cikin dare ne ga wurare tamanin a zirin Gaza, a ciki har da shaid kwatocin 'yan sanda da dama na kungiyar Hamas da kuma dandalin harba rokoki da ke karkashin ƙasa da kuma kogunan da Hamas ɗin ke amfani da su. Sojojin sun ba da rahoton da ya ce an harba rokoki kalilan daga Gaza zuwa Isra'ila yau Litinin amma na'urar hana saukar rokoki mai suna Iron Dome ta tare sama da rokoki guda 300 tun bayan da faɗan ya fara. 'yan tawaye a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kuma suna neman gwamnati da ta bude tattaunawa zaman lafiya a cikin sawayi 24 ko ta ci gaba da ganin rigingimu rigingimun nan dai sun saka dubban mutane sun gudu sun bar gidajensu ƙungiyar tawaye mai suna m23 ta matsa zuwa kilomita masu yawa kaɗan daura da birnin goma babban birnin laddin kibu ta arewa bayan da suka kori sojojin gwamnati da na majalisar ɗinkin duniya suka kora su baya a aron gama da aka yi a baya masu tawayen sun zargi gwamnati da saba wata yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta tara wadda ta saka mayakan m23 ɗin cikin sojojin ƙasar mafi yawancin 'yan kungiyar m23 tsaffin sojin ƙasar congo ne waɗanda suka balle a farkon wannan shekara suna neman ƙarin albashi da kuma makamai ministan yada labarai na congo lambar mende ya gaya wa murya amurka yau litinin cewa sojin gwamnati na rike da birnin na goma kuma yunkurin masu tawayen domin kama gabashin congo bai cimma nasara ba kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya isa Cambodia a inda zai haɗu da shugabannin ƙungiyar ƙasashe goma na kudu maso gabashin Asia wanda ake kira Asian. Mr. Obama zai haɗu yau Litinin da Prime Minister Cambodia Hun Sen kuma fadar shugaban ƙasa ta White House ta ce shugaban zai nuna damuwar Amurka dangane da 'yancin bil'adama a Cambodia. Shugaban Amurka ya isa babban birnin Phnom Penh daga Bama a inda ya yi jawabi a gaban taron jama'a a jami'ar Rangoon a safiyar yau. kuma Mr. Obama ya ce zuwa ya domin ya rike alkawuransa da kuma miƙa hannun abokantaka. Ya ƙara da cewa akwai alamun ci gaba kuma kar a bari hakan ya tsaya kuma ta kasance a kalamansa tauraruwa ta arewa mai haske ga duka mutanenta. Shugaban Amurka ya yi magana akan kwace filaye da aka yi da kuma 'yancin taruwa da faɗin albarkacin baki. ya yi kiran dakatar da rigingimin bama har ya ambaci kisan kare dangin baya bayan nan tsakanin masu addinin buddha kabilar rakhine da kabilar rohingya ta musulmai shugaban afghanistan hamidu karzai yana zargin amurka da saba yarjejeniya a kan safarar wasu fursunoni su sama da dubu uku daga wani wato furzin mai kawo rigingimu zuwa gwamnatin afghanistan din a watan satumba amurka ta miƙa ikon pizon ɗin bagaram da ke arewacin kabul ga afghanistan a hukunce a wannan lokaci mr kazai ya yi kira kan haka domin a matsayin nasara ga ɗiyaucin ƙasar amma wata ganawa a yammacin jiya lahadi shugaban na afghanistan ya ce ya ji rahotanni daga babban lauyan gwamnati da suka ce hadda fizinoni da kotu ba ta sami da laifi ba ke ɗauɗe kuma sojin amurka suna ci gaba da ɗaura mutane sabanin yarjejeniya da aka riga aka rattaba hannu a kai kakakin shugaba aimal farizi ya gaya wa manema labarai cewa sojan amurka har yanzu suna rike da sama da fursunoni saba'in a bagaram duk da cewa dai kotu ta ba da umarni a sako su shugaba kazai ya yi kira ga halin da ake ciki yanzu a matsayin saɓa yarjejeniyar fahimta a tsakanin afghanistan da amurka mai matuƙar tsanani a wani jawabi da ofishinsa ya bayar bisa kazai ya baiwa ministan tsaro da babban lauyan gwamnati da kwamandan prison din aikin tabbatar da cewa duk wasu al'amura na prison ɗin ya komo hannun afghanistan a cikin gaggawa jami'ai a arewa maso yammacin pakistan sun ce wata mace 'yar kunar bakin wake ta kunna kayan fashewarta a kusa da jerin gwanon motocin tsohon shugaban jam'iyyar masu kishin islama da suka fi kowace girma a ƙasar. jami'an sun ce wanda aka so a kashe wato kazi hussein ahmad ne tsohon shugaban jama'at islami wanda babu abin da ya same shi bayan wannan fashewa amma akalla ma'aikatan jam'iyyar guda uku ne suka jikkata a harin da aka kai a yankin kabilar mohammed Babu wata kungiya ta ɗauke alhakin wannan hari a wani lokaci. To labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen na Amurka a birnin Washington DC. shugaba barack obama ya kammala ziyarar da ya kai bama yanzu kuma ya tafi cambodia kamar yadda za a ji fassarar rahoton wakilin da amurka don sun, wanda zan karanto muku a jawabin da ya jami'ar rangon shugaba barack obama ya sake nana batun alkawari da ya dauka a ran bikin rantsar da shi a shekara ta da tara cewa amurka za ta mai da hankali da haɗin kai ga gwamnatin da za ta rika kulawa da muradun al'ummarta ta da jin tsoron takura musu haƙƙinsu na bil'adama. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka tana matuƙar ma haƙƙin bil'adama sannan ya kara da cewa. And over the last year and a half, a dramatic transition has begun as a dictatorship of five decades has loosened its grip. Shugaba Barack Obama yana mai cewa shekara ɗaya da rabin da suka gabata da aka faro wannan gwamnati, shugaba Tenshin ta samu sukunin kawo ƙarshen mulkin danniya da soja suka shafa shekaru sama da hamsin suna yi ta kuma kawo canji da gabatar da ajandar da ke ɗauke da ayyukan ci gaban al'umma da ƙasar baki ɗaya gefe guda kuma shugaba barak obama yana mai cewa bama tana ƙoƙari domin ƙarfafa dangantaka da inganta cinikayya da al'umma ƙasar bama da amurka amma ya yi gargaɗin cewa tilafa ɗauki matakan tafiya sannu a hankali babu gaggawa sannan ya ƙara da cewa This remarkable journey has just begun. Ya ce wannan tafiya fa yanzu nan aka fara kuma za a ci gaba da irin wannan ziyara wadda ke shiga tarihi domin yanzu ne aka faro ta ganin yadda ba ma ta fara aiwatar da sauye-sauye da zai shafi kowa tun daga sama har zuwa ƙasa wajibi ne kuma a rika kulawa da bukatun al'ummar ƙasa. A nata jawabin marhabin da aka fassara shugaba teshin cewa ta yi. I would like to reiterate our commitment to continue uh, cooperation to strengthen. Da fatan za a gafarce ni shugaba tancin cewa yayi za a ci gaba da ƙarfafa ɗaukan matakan aiwatar da alƙawuran da aka ɗauka ne da yi wa jama'a hidima kuma za a ci gaba da ba da cikakken haɗin kai domin a ƙarfafa dangantakar bama da amurka a shekaru da dama masu zuwa. to Dalla jami'a Madi bello da ke zariya jihar kaduna najeriya ta cika shekaru hamsin wakilin sashen hausa a abuja madina dauda ta zanta da mataimakin shugaban jami'ar farfesa abdullahi mustapha a abuja domin jin tsarin wannan biki da ake yi ɗaya cikin manyan jami'o'i na ƙasa kuma na farko a arewa wato jami'ar ahmadu bello da ke zariya jihar kaduna ta cika shekaru hamsin da kafuwa a bukukuwan da jami'ar ta shirya yi har da ganawa da 'yan jaridu a birnin tarayya abuja A wata hira ta musamman da shugaban jami'ar Profesa Abdullahi Mustapha ya yi da muryar Amurka ya shaida ma gidan rediyon cewa ɗaya cikin matsaloli da jami'ar take fuskanta a yanzu akwai na ƙarancin kuɗi. Eh, to kalubale na jami'a in ka tara shi abu ɗaya ne kuɗi shine mahimmancin kalubale eh, don idan akwai kana da kuɗi duk waɗansu abin da suka fito haka za ka iya maganin su amma in ba kuɗi to kuɗi to shine akan gaskiya abin ƙalubale kuma akan yanzu dai kam ba jami'ar Ahmadu Bello University duk jami'o'in Najeriya suna cikin suna cikin wannan kunci kuma muna koyaushe tunani yadda za mu samu hanyoyi wanda za su taimaka a samu kuɗin da za mu rika amfani da su wajen inganta ilimi a jami'o'inmu. To ranka ya daɗe kuna bikin cika shekaru hamsin da kafuwar jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya. Me shekaru hamsin ke nufi ga wannan jami'ar? To akan gaskiya su wannan shekaru hamsin wato suna nufin abubuwa da yawa a gare mu. Na dai muna son mu ga cikin shekara hamsin nan mu ita wannan jami'a ta yi. a bisa yadda aka gina ta a bisa kuma yadda su waɗansu gina suke so su mun cimma wannan gori nasu ko mu ci ba bayan wannan kuma muna so mu diba cewa ita wannan jami'a ta shekara hamsin abin da aka samu an samu amma kuma nan da shekara hamsin masu zuwa yaya muke so mu ga ita wannan jami'a ta ci gaba abin da muke kokari shi wannan biki ya zama cewa mun dibe shi kuma mun samu matsaya a kan wannan magana kuna wannan bikin a daidai lokaci da za a ce ilimi musamman na jami'o'i a najeriya yana cikin halin damuwa ku da ke jami'ar da za a ce ita ce ta farko a ɗaukacin yankin arewacin najeriya kuma ta yi fice ba a najeriya ba ba afirka ba har duniya baki daya me kuke yi na ganin an tsamo darajar ilimi daga cikin halin da take ciki Eto, eh alhamdulillah muna iyakar kokarinmu na faɗakarwa because eh, dole ne ka faɗakar da mutane da irin wahalolin da kake ciki da kuma yadda kake hange yadda za a taimaka ma a bisa wayannan al'amura wanda suke kawo cikas a kan wato maganar karatu samun ilimi a jami'o'inmu musamman ta ita wannan jami'a ta ahmadu bello university zaria alhamdulillahi shi kamar da na ce wannan biki muna son mu zakulo waɗannan abubuwa mu nuna mutane abubuwan kuma mu jawo hankulan mutane yadda za su taimaka don a cimma gurin cewa 'ya'yanmu za su nan gaba da jikokinmu da zama cewa ilimin da za su samu a wannan jami'a ya fi namu wanda muka riga muka samu domin ya kamata wato musu shimfiɗa mai kyawo wanda za su zama cewa duk inda suka je a nan duniya za su fice cewa idan ka yi karatun injiniya ne ko ka karatun likita ne ko ka karatun hada magani ko ka karatun na siyasa ya zama cewa duk inda ka yi magana ko inda ka tashi ka yi magana an san cewa lalle ka samu ilimi cikakken ilimi a jami'a wadda ya kamata ta zama abin to abin farin ciki da kuma abin yabo cikin shekaru hamsin din nan wane ci gaba ne za a ce ita wannan jami'ar tana alfahari da shi a kan gaskiya wato muhimmancin ci gaba da mace mai alfari shine wajen wato wannan ingancin noma a ƙasar arewa da kuma najeriya baki ɗaya su nan wato institutes waɗanda suke aka ba su wannan nauyi sun yi iyakan su an samo abubuwa da yawa na ah, abin nan iri na auduga na masara na gyada da dai sauransu wanda ya taimaka ma su manoma ah, wato ƙara samun abin da suke in sun yi noma. madalla ganin yadda ake faman rikicin kabilanci a taraba gwamnatin jihar ta kafa dokar ta ɓaci kamar da za a ji a ci gaban rahoton daga wakilinmu ibrahim abdulaziz biyo bayan asar rayuka da kone gidaje a garin ibi da ke kudancin jihar taraba gwamnatin jihar yanzu haka ta kafa dokar hana fita na tsawon awowi ashirin da hudu wannan kuwa na faruwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da ɗauki ba daɗe a garin akwai gidana sun kona sun kona moto haka da ni jawaya ko ta ina gida suna cikin konewa ne eh, abin da muke son mu da ko ina da za su yi maka mana don babu wani babba daga jami'in gwamnatin taraba da ya ci ko ibi har yanzu da mu ne sai mu kawai sai gidan sarki take tashi tara nan mu tara nan rayuka zuwa yanzu kamar mutane na ko tabbatar sun rasu to a dai ba za su kai kamar ya yake zuwa ibi. a har yanzu safin da ba ana ta wuta ne kawai safin da yake tabbatar da dokar da aka kafan kwamishinan watsa labaran jihar Taraban wanda yanzu haka ke kan hanyar zuwa wuraren da abin ya faru Mr Emmanuel Bello ya fa bukaci al'umman yankin ne da su mai da zuciya nesa musamman ma a wannan lokaci da jihar Taraban ke cikin yanayin alhini zaman lafiya ya ci komi rundunar 'yan sandan jiha taraba ta bakin kakakinta dsp amos Aloe ya fi tabbatar da daukar mataki na kare rayuka da ma dukiyar al'umma eh, Police, eh, everything.

ya zuwa da lokacin aiko da wannan rahoto tuni wasu mazauna garin ibi suka fara gudun hijira suna barin gari yayin da jami'an bada agaji na red cross kuwa suka kasa isa wuraren da rikicin ke faruwa mr manzamati shine sakataren kungiyar red cross a jihar taraba fata dai shine Allah kawo ƙarshen wannan rikici da ke neman jefa jihar Taraba cikin wani mawuyacin hali Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a nigeria. to Allah kiyaye jama'a masu mu kafin shirinmu na gaba ga wani sako. Sashen Hausa na murya Amurka na farin cikin gabatar muku da wani sabon shiri mai suna himma ba ta gargo. Shiri mai dauke da cikakkun bayani kan rayuwar mutanenmu na kasashen Afirka da yadda suke samun nasara a sana'o'insu da ayyukansu a kasashen waje. gaskiya wanda ke zance ni ne dan afirka na farko da na fara samun wannan kyauta uwar rago ake wajaje tagwani kuwa sai san barka rago rago bai taba samun <laughs> bai taba samun wani ci gaba a duniya za ku ji hirar labarai masu ban sha'awa da ban mamaki da karfafa gwiwa na gwagwarmayar da waɗannan 'yan afirka suke yi da kuma yadda suke cimma nasara a fagensu na aiki ko sana'a wannan sabon shiri na himma bata ga rago zai zo muku ne kowace laraba shirinmu na karfe hudu na la'asar himma ba ta garbu. Babu daɗi ba na yin ba ka da irin ta ba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi ga rukuwa da ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Saboda yawaita koke-koke da ake yi game da rashin ganin wani ci gaban a zo a gani game da harkokin ilimi a jihohin arewacin najeriya to shugaban ilimi bai ɗaya jihar abokin najeriya ya yi karin bayani kuma shek tijjani bala kala rawi ya wallafi sabon littafi wanda ya sa masa suna littafin kabari gidan ƙarshe. a maza da mata don mu zan a duk lokacin da gwamnatocin jihohin arewacin najeriya suka gabatar da kasafin kuɗi ga majalisa domin tabbatarwa sai an samu korafe-korafe daga jama'a al'umma na ƙasa sun kasa kunne su ji nawa ne aka warewa ɓangaren ilimi ne kuma ko gwamnati tana sakin kuɗin domin wa jama'a aiki kuwa idan amsa ita ce eh to na ci gaban aka samu kenan a jihar bauchi misali tambayar kenan da wakilin ma bauchi abdulwahab muhammad yawa alhaji abdullahi dabi shugaban ilimin bai daya a jihar bauchi wanda yake ba da amsar cewa matsayin dai ilimi a jihar bauchi a halin yanzu zan ci an ci gaba ah, da farko dai zan so sanar da kai cewa lokacin da muka fara aiki a nan ɗalibanmu kusan kashi casa'in cikin ɗari duka a ƙasa suke zama wanda ake karantar da su a gindin bishiya sun kai kusan dubu shida a lokacin to amma allah da ikonsa dai a yau in aka zaga za a ga bambancin kwarai da gaske yawa don mun samu mun kera kujeru sama da dubu ɗari biyu da sittin su wajen gine-ginen ɗakunan karatun ma mun gina sama da dubu uku girma gwamna ya ba da takardu kusan wa kowane ɗalibi a makaranta da ya sayi littattafai sama da miliyan biyar textbooks kyauta kenan kyauta kyauta an rarraba kusan kowane ɗalibi na da littattafan nan guda hurhudu kowane yaro to a kun samar da abin zama da ɗakin karatu to su kansu masu koyarwan fa akwai wadatattun malamai a nan jihar bauchi matsala na karancin maluma shine babban damuwar mu a yau to haga abin da ya rage shine a samu maluma wanda suke da ilimin karantar da yaran nan wanda suke da ilimin amfani da wannan littattafai to amma ana da ikon sai muka waye gari muka tarar da malumin mun kusan kashi saba'in sittin zuwa saba'in duk ba su da kyau ba su da ilimin da za su karantar da yara to shine babban damuwar mu wanda ke ci mana to a kwarya me kuke dan ganin cewar an magance wannan matsala na rashin samun kwararrun masu koyarwa. Yawa to mun dai mun dau matakai kamar haka mun fa mun dai fara tantance malaman nan a karamar duk mun bi kananan hukumomi ɗaya ɗaya muka muka tantance malaman nan muka tabbatar da yawan wanda ba su da wannan ilimin so da muna da niyyar tura su wanda suke da kwazo wanda suke da kwazo da za su iya karo ilimi mu tura su su je su kara ilimin nan a study leave mutufai wato su tafi da albashinsu amma ba in service ba to ɗaya kenan wanda kuma ba su da ƙwazon ci gaba ɗin dama muna da niyyar zamu mai da su ƙananan hukumomi inda daman can aka ɗauko su mu tura wa ƙananan hukumomi kayansu yawa hakkinsu ne su san me za su yi da wannan mutane tunda mu ba mu bukatan su ilimi don kowa ilmantar da 'ya'ya mata ilimi don kowa ilimi don kowa ilmantar da Toma Dalla waje ɗaya kuma ganin yadda matasa ke yin watsi da aikin ibada, walau na Kirista ne ko na Musulunci sun fi ba da ƙarfi a wasanni da nishaɗi. Sheikh Tijjani Balakala Rawi ya wallafi littafin faɗakarwa domin a san da cewa ƙarshen bil'adama dai shine kabarinsa, don haka sai a fara tunanin zuwa kabarin. Sunan littafin shine kabari gidan ƙarshe. alagaba ta malam mai wannan littafin ya kunsa ne baki ɗaya. To alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi na yi littafi yanzu a kan kabari gidan ƙarshe. Wannan littafi ya kunshi rayuwa da kuma rashin lafiya mutuwa me za ka tarar a cikin kabarinka idan alkiyama ta tsaya mutum ya tsaya gaban Allah wace amsa zai bayar idan an tambaye shi akan abin da ya aikata a duniya. To wannan littafi in Allah ya yadda bayan aikin hajji ne zai fito. Saboda malamai suna dubawa kuma alhamdulillah sun ce babu wani gyare-gyare da za su yi. To amma littafin da ya fito yanzu yake hannuna shine akan abin da kuna magana akan magana almajirai wato tsangaya. na ɗauko arba'una hadisan wanda duk wanda ka gani musulmi ya yi karatunsa a makarantar islamiyya sannan na ɗauko ahalari na yi rubutu irin rubutun alƙur'ani namu da muke na hausa domin waɗannan yara da suke karatun alƙur'ani bai kamata a kira su jahilai ba don ba su iya boko ba na yi rubutun ahalari larabci a sama hausa da irin rubutun alƙur'ani a ƙasa sannan boko kuma daga kasa fassarar hausa tunda yaran nan sun iya haddace alkur'ani sun iya rubuta alkur'ani sun iya karanta shi to duk wanda yake rubutu da karatu ya fi karfin ka mar jahili to waɗannan yaran mutum da boko ne ba su iya ba mu tare su da rubutun da suka sani na addinin musulunci wanda muke alfahari da shi sannan mu sa musu na zamani a ƙasa mu koya musu su su koya mana addini wanda ba mu iya ba sannan 'yan boko waɗanda ba su iya addini ba su kuma waɗannan yara su koya musu ilimin boko. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku jama'a kiranmu nake bisa dagewa To Allah yanzu kuma ga Bello Galadanci zai karanto mana labarai amma a takaice. ji cewa yau kwana shida kenan tun bayan da Isra'ila ta fara kai farmaki domin dakatar da har-haren rokoki daga sojojin Gaza, a inda yau Litinin jami'an lafiya a Palestine suka ce harbin sama daga Isra'ila ya kashe akalla mutane guda goma. Sannan masu tawaye a jamhuriyar demokuraɗiyya ta Congo na neman gwamnati da ta buɗe tattaunawar zaman lafiya a cikin sa'o'i 24 ko ta ci gaba da ganin rigingimu. Rigingimu nan dai sun saka dabannan mutane sun gudu sun bar gidajensu. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa Cambodia inda zai haɗu da shugabannin ƙungiyar ƙasashe goma na kudu maso gabashin Asia wato Asian. Kana shugaban Afghanistan Hamid Karzai na zargin Amurka da saɓa yarjejeniya a kan safar wasu farzinoni su sama da dubu uku daga wani farzin mai kawo rigima zuwa ga gwamnatin Afghanistan ɗin. A ƙarshe kuma, Jami'ai a arewa maso yammacin Pakistan sun ce wata mace 'yar kunar bakin wake ta kunna kayan fashewarta a kusa da jerin gwanan motocin tsohon shugaban jam'iyyar masu kishin Islama da suka fi wato wanda suka yi fice kuma suka fi girma a wannan kasa Jami'an sun ce wanda aka so a kashe Qazi Hussein Ahmed ne tsohon shugaban jami'at a Islami wanda babu abin da ya same shi bayan wannan fashewa. amma akalla ma'aikatan jam'iyyar guda uku ne suka jikkata a harin da aka kai a yankin kabilar Mohammed. Babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari. Jama'a masu sauraron mu a nan ne kuma gaba muka kammala gabatar da shirye-shiryenmu a daidai wannan lokaci sai kuma Allah ya kai mu da daddaren an jima insha Allah za ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen. nan nake kuma fatan isar da gaisuwa da fata alheri ga alhaji shehu muhammad wudul kano dan takarar cpc da alhaji sani yakuba koki kano da fatan allah ya bada lafiya amin tare da alhaji ibrahim galadiman fage a kano najeriya yanzu a madadin bello habib galadanci wanda muka gabatar da shirin tare da des mai hada mana sauti da injiniyan mu kabiru fage ne daga washington dc ke muku fatan alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.